yamma dan adam da abinci ina koma tsire da balangu ina koma sai da mai ruwa abinci su ma ba sa siya tun karan farko da na fara sana'a ban ci riba ba sai dai masu jirgi su rika siya amma yan ruwa ba sa siya an ce sun fi kowa cin yiwanta da ruwa suke sha kawai kullum kullum So na bar ruwan na fito sati na hutu na cikin ruwa ina sana'a Allah kawo dan adam da zan sai da mawa kawai huta malam barka dai ah, barka dai ah? ya kokari ka zo tsirara a bakin rafi wa zai sai kayan ka a ah, to dan adam nake sai da mawa ne ruwa nake sai da mawa ba ya ruwa eh mana wai mutum ne a ah, anjali ne na ganka jin gashi da cikin me wannan tsire ne a ah, gona ce eh gona ce ka san gashi saboda damuna yi masara na shuka a cikin ta eh kai dan iska ne ni fa da ganni ba ai na ka ganni a Lagos in kasar ruwa ko eh to na fi ka iskanci gaskiya ne na fi ka iskanci ina da gidan solo a kasar ruwa a kasar ruwan nan ina da gidan caca ina da wasa da kura wasa da miji ba abin da ba ci ga ma ciya man ba barka ne na ruwan koko na waje ba ban tanka ba wai wannan nama ne koko mutanen ne suka mutanen ne suka na ma san su na san su wai wannan nama ne komi a ah, gyada ce eh? gyada ce haka gyada take <laughs> eh. wai naman nan na mutane ne ana testing na aljanu ne na yarwa ne nawa nawa kace sayarwa yo dari ne wannan nan me mana yanka yanka uku ne fa ha to yanka ku shi ba nama bane wannan hanya nama ma wannan nama nama wata dabba ne wannan nama wannan na na kada ne nama kada eh ta ta gwada mu gun daɗi yake dan Allah baka taba ci ba ne a tun da na fara sana'a ba taba ci ba na rantsa da Allah bismillah da Allah bismillah dauka min da hannunka yawa wannan bai karami ba da Allah canja mun kuma taimaka a canja mun babba ba ka kara ma ɗaya wani ci biyu yawa bismillah kai ba ka ciniki ne a ciki ko a ciki ba ka to ka same ni a gida sai in sai in baka kudin malam malam malam malam kudin malam amma Lagos an tabiya cutar na rabi cutar ne kai wannan ce kwalo biya biya eh fanta ce fanta yan ruwa ce ah, ah. su ma ai mutane ne kai mutane ai yanzu an gani tsakiya can suna can suna rayuwar su akwai gida akwai fada akwai komai da komai su ma sun san kwanta sun san kwanta kana nan dan kakana yana nan saboda an gode shi ai kai ma dan ruwa ne ya fada ya fito ya dole ga ka da katan kai ilaje ne ilaje ya ko kai shi. kai shi. kai shi. Kai ba kai. a sa ta a <laughs> gashi nan gashi nan